Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu uh, ya al'ummar masarantar zazzau da jama'anmu na jihar kaduna gaba daya uh, suna na jafaru ibrahim sani kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar kaduna kamar yadda aka sani ne a masarautar zazzau da jihar kaduna da ma ƙasa baki daya allah subhanahu wata'ala ya yi ma mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris wanda shi ne sarki na 18 a layin fulani na masarautar zazzau rasuwa a kusan sati biyu da suka wuce to allah cikin ikonsa mai girma gwamna ya naɗa ambasado Eh, ahmad nuhu bamalli ya zama sabon sarki na wannan masarauta namu mai albarka eh, shi ambasado eh, Ahmad nuhu bamalli shi ne magajin garin zazzau kuma shi ne yanzu ya zama sarki na sha tara na wannan masarauta mai mahimmanci mai girma gwamna ya aika ma da shi sabon sarki takarda na taya shi murna da kuma addu'an allah ya mishi jagora a wannan nauyi da allah ya ɗora masa na jagorancin al'umman jihar kaduna mu ma a madadin wannan ma'aikata tamu na ƙananan hukumomi da masarautu muna yi ma sabon sarki da fatan alheri da kuma allah ya masa jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu